da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro kamar yadda aka saba shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar ta voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin su ma na fm a nijar da suka hada da sarauniya niya da kuma alfa radio a kasar ghana wato in an shiga birnin kumasi da shafinmu na yanar gizo a voa hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne akan harkar lafiya. Yau za mu yi dubi ne akan lamarin masu shafe-shafen canza launin fata da muka faro ranar Litinin. A farkon makon nan kenan to mm. yau za mu kalli abin ne ta fuskar lafiya uwar jiki. su dai bleaching wata al'ada ce hmm. da ake amfani da mayuka hmm. wurin canza launin fata ya zama fara yawanci mata aka fi sani da yin bleaching amma akan samu wasu mazan ma suna yi da yawa suna yin bleaching ne don neman karbuwa ga al'umma ko kuma wani aiki kamar modeling hmm. da acting da ake ganin kamar farar mace ta fi karbuwa ana amfani da mayuka kala-kala waɗanda suke cire sinadarin da ke sa fata ce duhu ana kiransa da turanci melanin bayan karanto sakonnin amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota za ku bugo waya a lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don mu ji me kuke gani akan lamarin shafe-shafe ga lafiyarmu. mu. To yanzu kamar yadda Safinatu ta faɗa za mu fara ne da maganar ko kuma tambayar da muka muku a shafinmu na abota Facebook da ma Twitter inda muka tambaye ku shinya kuke kallon lamarin shafe-shafe musamman ta ɓangaren lafiyar jikinmu ga amsoshin ku To, saƙon farko ya fito ne daga Firdausu Muhammad ta ce gaskiya shafa mai ba abu bane mai kyau kuma mu mata muna da laifi don mazan yanzu sun ce ba su son bakar mace sai ku biye musu ku shafa mai kalubale gare ku mata wallahi daga lokacin da fatar jikinki ta lalace mijinki zai dinga miki wulakanci kala kala ya je ya auro wata ke dai sai dai ki zama yar kallo idan ya gaji da ganin ki ya sake ki ya sake auren ya sake aure ki rasa mai aurenki ki wacce duk mijinta ya siyo mata mai mai sa fari ki ce ba za ki shafa ba idan faran mace yake so ya je ya auro yanzu ku duba kano wallahi duk fadin najeriya babu inda ake bilicin kamar kano kowa fuska ja kamar cinye saniya ba in ji ne ba usman in ji firdausu muhammad <laughs> ba zan ce komai ba to sai kuma sakon abbas wara abbas ya ce masu wannan aiki babu abin da yake haifar musu irin bala'in da suke jawo kansu ina son mu lura da kyau da cewa mu gani idan ma idan manya yi musu yawa a jikinsu za ku ga halittar su ta fara canzawa a fuskar su haka kuma idan suka bar shafawa nan ma wani bala'i ne don haka ya kamata mu yi wa kanmu fada. faɗa sannan mu gode wa Allah da ya halicce mu kala daban-daban. kwarai sai tar musa ya ce gaskiya wannan shafe-shafen mai don canza launin fata bai kamata ba domin muna ganin yadda wasu mata ke canzawa zuwa wata kamar ta daban sannan ga wari na musamman musamman a wannan lokacin da zafi sannan babban matsalar shine lalacewar ingancin fata ta yadda da ka samu ciwo zai wuya a ɗinke ka a wurin Taufa. To sai kuma Fatima Ahmed Indiya uh, Gashuwa ta ce asalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. tabbas masu iya magana na cewa wai bukatar maje haji sallah sannan kuma inda biyan bukata turai ai ba a bakin komai yake ba in ji kuda yawai ya ga man gyada ba mm. to don <laughs> jin haka masu yin wannan ɗabi'ar ta shafe-shafen mayuka da ke canza launin fata daga baka zuwa fara ba tare da yin tunanin illar da hakan zai iya haifar musu ba to su san hakan bai dami su kan hakan bai dami su ba in dai bukatar su za ta biya ko da kuwa wace irin matsala hakan zai iya jefa lafiyar jikinsu alhali kuma yin hakan haramun ne a addinin addininmu guda biyu na musulunci da na kiristanci hmm. haka kuma eh, sai mu ce allah ya kyauta ya kuma shirya masu yin wannan abu Allah kuma ya kare mu baki ɗaya amin. To sai Muhibbat eh, Bello Kirfi ta ce illa mai girma wanda kan iya haifar da cutar kansa wato daji kuma hakan raina ikon Allah ne ga bawansa don shi ne ya so ganin mutum a haka amma ya butulce nuna bai iya ba. Allah ya sa masu yi su gane aibin hakan. Amin. Sanusi Ishak Adam tudun wadan ɗan kade ya ce, To shafe-shafen bilicin ya zama ruwan dare a tsakanin matasa maza da mata amma babban abin takaici shine matsalar tauyewar fata da kuraje da jemewar fata da zuwa da zuwa gashi ko menene mm. Eh, ga mata da fatan eh, da kansar fata mm. ana zuwa har wani gashi ne ma to da raɗaɗin fata har ma da komawar fata ruwan toka su ne babban abin da ke iya samun mutum zai fuskanta a lokacin da yake bilicin wanda hakan ya yi matukar eh, cutar da lafiyar fata har ma da rayuwar baki daya kaga kenan garin neman gira an rasa ido sai kabir yasar ya ce na farko dai haramun ne musulmi ya cutar da kansa na biyu kuma ko da a zahirance wallahi kyan gani ma Eh, mutum ba zai yi ba kira na ga masu yi to su ji tsoron Allah su haƙuri da yadda Allah ya yi musu siffar su in kuma sun ito wallahi wahala biyu ce za su sha ga ta duniya ga ta lahira Allah ya sa mu dace amin to sai kuma rabi'atu ibrahim biri allah sana faɗa daidai ta ce mm. salam yau da gobe mu kan wannan ɗabi'ar ta yawaita a ƙasar mu sai dai mu ce allah ya kare mu amin sai sadi energy tandar fatiskum ya ce yau da gobe gobara daga kogi magani daga allah tofa mun sha hmm. kirari yau eh, da gobe ta sha kirari <laughs> wannan matsala ta shafe shafen mayukan canza launin fata ta zama ruwan dare tunda wasu iyayen da kansu suke saya wa 'ya'yansu man bleaching yanzu maza ma suna bleaching wanda kuma yin sa yana da illa ga lafiyar mutum ya kamata gwamnati ta yi duk mai yiwuwa domin hana shigo da mayukan cikin ƙasa. wato irin tushen abin ke Mm. To sai kuma Fatima Musa Wada shine sakonmu na ƙarshe. Mm. Ta ce, Assalamu alaikum yau da gobe. tabbas ko shakka babu ci gaba da canza launin fata da wasu daga cikin 'yan uwanmu matan aure har ma da wasu mazajen ke yi wallahi haramun ne kuma allah ya la'anci irin waɗannan mutane allah ka shirye mu duniya da lahira baki ɗaya amin to amin mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni na kin san a wancan makon don mu dan tuna masu saurari mm. kin tsakalo mana ke kika tsakalo wannan magana cewa mu tabo magana mu to ga mu a cikin ta mm. eh amma kin san kun dauke ta ne ta bangaren alaka eh, ta zamantakewa zamantakewa me yasa eh, mata suke miji eh. mata mm. to to amma kuma muka ce to ya kamata ai mu gangaro da ita magana lafiya eh to amma kuma sai a hankali dai Mm. Eh, sunan wani take na gayu sai a hankali kaji wata ta ce wai in ma eh. mijinki ya so miki kice ba za ki shafa ba eh shikenan kuwa to za mu karbi <laughs> wayoyi kamar yadda muka ce kuma safina tun da ta faɗa mana lamba alama tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga wani kira mun fara samu daga naija. salamu alaikum wa alaikum assalam ta barkatu yau wadawa muke magana Da Alhaji Idris ne Abdullahi. To Alhaji Idris muna jin ka me zaka ce kan wannan shafe-shafe da ya zama mana ruwan dare yanzu maza da mata kowa da kowa. Wallahi tallahi ni na Amma sai ka dan rage sai ka dan rage rediyon ka muna jin ka. Mm, ka rage rediyo kan ta hana ka magana. Fiye da fara mace. Eh to ka fi son baka fiye da fara. Wallahi na fi son bakan bace a kawala kin fi musaya. Eh. <laughs> <laughs> hada wani kirari take da shi a masu shafe shafen na mu ni na ga wanda ta za ko ku sai in rungumi turu ba zan taba ta ba subhanallah <laughs> eh lalle an yi damage kenan <laughs> wallahi wallahi da kasan da kasan alade a wala idris eh, to mun gode ko mun gode ai ai sai a hankali na fi shekara hudu na neman ku gashi yau ka samu Allah sarki mun gode mm, kwarai mun gode sosai ga wani daga Bauchi assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah barka da aiki malam usman tare da hajiya safinatu amarya eh amarya ba ta laifi no mm. me magana eh. prestasi bin abdullah da ke zaune cikin oh, garin mu ma mun ji murya ka prestasi kullum muna karanta ka eh lalle kan mu ma mun ji murya ka yau to barka dai prestasi to muna jin ka ba shakka yawa to hakika gaskiya shi bilicin ba abu ne mai kyau ba mm. duba dai da wasu matan suka dauka ka shi ga ado ne mm. hakika gaskiya to ba duba ne gaskiya yana zaunana musu lafiyansu mm. haka to ba shakka da Allah da annabi ina kira ga mata da Allah da annabi su daina yin wannan bidicin din don su tsira da lafiyarsu suna na prince tasi to mun gode kwarai To, mun gode. To, a gaida mutan azare. <laughs> Kin san garin mahaifiyata kenan. Allah eh, sarki. Azare to daga can to mun gode. So, wa muke da shi daga Nasarawa? Mhm. Salamu alaikum. to ina ganin nasara wannan ya samu a mm, kenan ba mu same shi ba eh. ah, alhassan shu'aibu oh to alhaji wa alhassan shu'aibu oh alhassan to alhassan muna jin ka to game da ainihin wannan bigire da kuka ɗauko fi sabilillahi abu ne ya zama ruwan dare ga duniya shi shafa mm. shafa ya shafa shafa nan ba mm. to ne kiranka ba mazan ba ba matan ba to wai su maza in an ce in eh, mata in an ce sun yi ne eh. wallahi wani namijin ma gani yake yake dariya mana in kaga kalar shi eh wallahi <laughs> sai a to mun gode sosai alhassan sha'ibu Allah amin amin to to to eh, eh mun gode sosai bari mu je Bauchi hello hello Hello? Hello, rediyon ka wallahi rediyon ka ce ta ja maka. shi nan ba a jin ka, rediyon ka ce, ka kashe ta. Ka kashe rediyon ka sai ka samu daidai. Kashe Yawa na samu gefe, na samu gefe. Yawwa, mm-hmm. yanzu kaga muna jin. Ba ka ba wannan rediyon sai ta maka bukulu. Yawa. <laughs> yawwa, sunan sunana Muhammad Bello daga Bauchin Tarayyar Najeriya, Titin Railway. To Muhammad Bello muna jin ka. yawa ran kai dade zai magana akan maganan da bilishin da mata suke yi da Allah ya riga halitta mm. ka halitta me dai suka canja halittan da Allah ya yi maka mm. dan haka wannan ɗabi'a da suke ba daidai bane mm. muna kira da gwamnati masu masu sa hannu akan wannan abubuwan da ke faruwa dan su kawo iyakan shigo da irin wayannan mayukan da shigo da mutum biyu kenan sun magana dan haka insha Allah ta haka in Allah da za a samu sukuni da sa'ida haka domin wannan shi ma yana taɓa lafiyan al'umman kasa haka a haka shine nake kira sako daga Muhammad Bello mai shago Titi Railway Bauchi tarayyar Najeriya. To mun gode mun gode kwarai. Kila sai dai ki wannan naji wannan tambayar da kike son ki wa Bello. Assalamu <laughs> alaikum da wa muke magana? Wa alaikum salam ana magana da Malam Sale jihar Niger, muna jihar Niger. To muna jin ka Malam Sale, me zaka ce daga wannan? Ina ga dai akwai ana bleaching din nan ne a Niger. dan na ga sun tafi. sai yau na fara samun ku. A to. Shirye-shiryen ku sai Allah na fara samun ku. Allah sarki. To muna jin ka. Eh Allah ubangiji ya taya ku riko. Amin amin. Gaskiya wannan shafin shafin ba abu ne mai kyau gaskiya ci su billahi. Mm. Ayi me ne abin ne? Allah a mm. daina. Eh. Wannan halittar da Allah ya mutum mm. ya tsaya a wannan halittar. ya yi kokari ya tsaya a irin wannan halittar da Allah ya bashi. Wai yaro tsaya matsayinka. To wani tambaya ta ita ce an ce. To gashi ana tambayar ka sale. Na ce to su maza matan an ce suna yi ne don su samu miji to su maza me dalilin su? A to maza <laughs> maza ai dalilin su ne. <laughs> Ba dai duk da mazan da matan duk dai ba ba da kyau gaskiya. Eh gaskiya. <laughs> To mun gode kwarai. Kila ne ya samu budurwa. Mun gode Salam Muhammad. Malam Salisu bari mu je mu ji wannan wane ne a layin wane ne muka samu? Ban ji sunan jihar ba. Mm. Hello? Hello. Eh, Yawwa. Magana Ibrahim Ibrahim Eh Ibrahim wa? Dan gwari mai kama da Bature nan na ja State. To ga ga rediyon ka can a baya tana wani yare kashe ta katte maka yawa. To na kashe na kashe. To to daga ne daga ah, ne za ko? game da wannan bleaching da ake gaskiya ba abu ne mai kyau ba gaskiya kamata yan mata su daina. Eh. Ba abu ne mai amfani bai da kyau kwata kwata. Eh to mun gode sosai. Ba mu goyi bayan wannan abin ba. To mun gode kwarai. so Allah dare ku amin amin wa muke da shi daga Niger yau dai layin na yan Niger ne <laughs> eh. Ibrahim dan gwada yi ta tanko ba ni in baka a jihar Niger ba ni in ba so muna jin ka mm. yawwa to da farko dai mata na cewa kishi kumallo ne mm. <laughs> to amma gaskiya wani kishin gaskiya ya wuce wuri yana da kyau mata su yi hankali su san lallai aure an yi su ne ba don komai ba raye sunna annabi ne to bai kamata a ce ana zama juna Mm. zaman lumana amma a zo a samu sabani tsakani to abin gaskiya dai da daɗi mu maza ba ba mukan ji daɗin haka nan to mun gode bilicin din eh to an samu eh, sabani shi a wuri daga bilicin <laughs> wato da an fara shafe shafe kenan da an samu mm. bilicin <laughs> an samu an samu matsala to to amma kin san gaba ɗaya wayoyin da muka ansa wanda duka ba wanda wanda ya tsinki suka tsinke mm, mun samu wayoyi kamar guda bakwai ne amma karke manta guda hudu daga ciki duka daga neja ne shi ne na ce yau sun samu eh. sa baka ci wani eh. shekara wata hudu yana yi ba sai ya samu to ga wani nasarawa mm. Mm, to mun samu ta waya ta takwas kenan salamu alaikum wa alaikum salam wane ne daga nasarawa kai ne na biyu daga nasarawa eh wali mai kuɗi ne daga kefi nasarawa state to wali mai kuɗi, allah ya ba mu arziki mai amfani muna jin ka <laughs> Yawwa, mm. game da mata bleaching na mata gaskiya wani abu ne da ya zama rawan dare a duniya gaba daya eh. amma kuma har da maza su ma suna yin yanzu kasa waɗansu mazan ma sun bi matan kwalliya. Kai, to, raski nan. <laughs> to su ma suna yi ne don su samu budurwa ko kuwa? A to kawai dai nan neman duniya kawai ya sa. Eh, a yi fes ne kawai. Dan da su fito lafiya eh, lau. To mun gode sosai wali mai kuɗi. <laughs> ta shi kenan ta hanyar ma da lamun gode sosai mm. wato yawa sabi na kin ji magana da yi mm. shi dai kawai suna idan neman duniya ni ce suna son su fito su ma fes <laughs> kwatas kwatas kin san kamar kana kallon shafukan sada zumunci na intanet sai ke ga eh. yanda mata ke dan yin ado din nan su dan karkace baki su dan mm. turo shi su yi hoto sai wallahi har na maza na gani eh sai kaga an hoto wani karkace an yi wani da kai wanda na sani eh, eh. Usman yana da man kai namiji ne amma yana da man shafawa gashin shi daban man jikin shi daban sabbai da kasan mace na aje eh. kayan kwalliya haka amma shi ba bleaching eh, bane amma dai kawai na gyaran fuska ne glasses din eh. ido ba ɗaya gare shi ba a aljihu yana gurin uku in ya sa wannan zai sa wannan to kaga irin su ne da gaske dan canza launin gayu mutanen Allah <laughs> <laughs> wai ba ku damu da kowa ba an damu da ku <laughs> to yanzu bari mu sake leƙa wani ko guda ɗaya ne ko safiya mm, ga wani na alayi dan an so mana shi mu ji salamu alaikum wa alaikum salam hajja safina barka da warhaka yawa barka mu dai da wa muke magana Sunana Usman Manika ne Rorot Funtuwa. A a kai ma mun same ka eh, muna karanta ka kullum. Manika ta kwara na ba. To ajiya <laughs> safina da Usman kusa in ce ba wani abu ke kawo kama samari ba na farko akwai dai rashin sanin ciwon kai. Mm. Mm. Da kuma ɗauko wata tabi'a ta wani wanda ba bahaushe ba mm. saboda galibi waɗansu ɗabi'u ne na turawa suke ɗaukowa mm. ka namiji ne kwalin ka rasa mace ka rasa namijin ma mm. duk wanne ya sha jan baki ga abin da ya ba da kyan da wannan kuma yan daudi kenan aiko gaskiya wannan ba tabiya ba ce ba ta bahaushe shi biya ta bahaushe za ka gan shi ya kwalliya ya sa hular shi kube da babbar riga da takalmin shi da kwabar shi takalmin ba ba eh, ya kace ba ba shafe shafe ba eh, to ai ko a nan turai din ma ba ko yake ba kuma yawanci ma zaki ga cewa akwai da yawan da na sani ma a nan din ba zama ko mai bidame su shafa ba sosai sosai da kuma da kan maza da yawa mai bidame su ba mm. eh, sai a hankali masu yin kaɗan ne kam <laughs> to to wannan gaskiya ne to yanzu kan da haka dole mu leƙa saboda mun ce za mu magana akan lafiya ne mm. za mu je mu ji likita ko mm, sabina amma bari mu shakata abokin kutsawa ta sanya ne fa babu shakka ranar na gane kuskure na tun da shatin farko ranar na gane kuskure na tun da balls round sanki ya daddage ya dudduye shan ranar na gane zahiri fa bai bana boda ba na bukatar faso pizza ko ba tuku dama hausawa sun kace so bai gani kamar makaho na yadda babu jadan soyayya ta ta makance ba ta ganin yare kala bare batun akida na tuntube na san gine tangal tangal na fada ni ko din soyayya ne ni so kamar tuke a rafi ki zama ma ni ke tallafe ni baby ki rana albi sai in ce da ke habiti baby ki rana habiti sai da ke albima baby ne alƙawar mun rike ki mai hayati dan ke kaɗai da ke so babu kishiya ya rado ke ce ma nan ban da side ci a loco baby bude idan ki ke ga kaɗai nake so in yalba da bude idan ki ke ga kaɗai nake so in yalba da ya masoyiya wallahi ta kin ji zuriyar masu casu sai a bi a cirin casu yana nan yana yi a eh. taska <laughs> to usman wai shin wace illa ce shafe-shafe ke eh, wa lafiyar mu mm. wannan ce ta sa usman ya tattauna mana da likitar fata Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatu. To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe. Kuna magana ne da Dr. Laila Ahmad Fadil kwararriyar likitan fata da take aiki a National Hospital da ke garin Abuja. To barka da haka likita. Barka ta dai. Yawwa. To mun dauko magana ne wancan makon ko wancan farkon makon na ranar Litinin mun dauko magana akan masu shafe-shafen canza launin fata irin bleaching din nan kenan a turance wanda mun dauko maganan cewa mm. yawanci suna mata suna cewa ai saboda da maza yanzu suna son fararen mata wane ne wane ne shi isa suke bilitin to sai muka ce bari mu gangaro da abin mu ji kuma to in an yi bilitin din yaya kuma maganar lafiyar jiki take da farko likita menene bilitin din nan a likitance a yayin da kuke kallon abu musamman ku da kuka kware akan fata shi dai bleaching wata al'ada ce da ake amfani da mayuka mm. wurin canza launin fata ya zama fara yawanci mata aka fi sani da yin bleaching amma akan samu wasu mazan ma suna yi da yawa suna yin bleaching ne don neman karbuwa gudunmawa ga al'umma ko kuma wani aiki kamar modelin mm. da acting da ake ganin kamar farar mace ta fi karbuwa eh. ana amfani da mayuka kala-kala waɗanda suke kira sinadarin da ke sa fata ce duhu mm. ana kiransa da turanci melanin To amma na ji kamar ana cewa wasu har allura ma yanzu ake yi. ke gaskiya a iya sani na mm. ban san wata allura da ake yi da take ah, fatan mutum da zama fara ba. Mm. Amma dai yawanci mayuka ne ake amfani da su ana canza wannan launin fata. Akwai wata illa da wannan shafe-shafen yake kawa bayan an yi? Ƙwarai kuwa suna ku da illoli da yawa da suke janyowa da fata. Su wannan mayukan suna rage saurin fata da mm. kuma cire sinadarai na kariya da Allah ya halicce mu da shi. sai ya haddasa yawan ƙuraje fata ta yankane ta yi kamar ta tsofaffi sannan kuma idan aka ji ciwo ya ki barkewa da wuri ko kuma ya janyo fatar jikin mutum ta yi daɓɓare daɓɓare abin da ake cewa exogenous ochronosis da turanci sannan wasu daga cikin mayukan an danganta su da cutar kansa ta fata sannan bleaching yana sa hasken rana ya mana illa saboda an kira sinadarin da yake ba mu kariya daga hasken rana. Tunda kin ga kaman anan akwai zaki ga fararen fata da suke nan Amurka zaki ga suna siyan wani mai da suke shafawa ana mugun ranar nan saboda jikinsu ma ya danyi duhu saboda ranar kar ta dinga kona su din nan da take yi. Ana kiran shi sunscreen wannan sinadarin na melanin da muke da shi da yawa shi yake ba mu kariya daga illar hasken rana to idan aka yi mm. aka cire shi mm. sai ya sa wannan kariyar babu mm. sai hasken rana ya yi wa fatan illa to kenan yanayin yadda Allah halicce mu a wurare daban-daban wato da hikimarsa da ya yi mu kala daban-daban din kenan. Mm. To me aka fi samun wa'annan abin a wurin irin irin matasa 'yan mata da suke tasowa wanda eh, dama eh, a jikinsa akwai kyan da yara ne su 'yan sha kaza ne fata sinanan da kyanta me yake kai su su tunanin bari su kara ta din to kike gani. To yawanci dai saboda suna son su samu karbuwa. shi kenan dai dalilin farin mutum kamar an biyu da shi mm, kamar yadda kika ce a farko mm. sannan wasu kuma sun ga wasu sun yi mm. abin yana ba su sha'awa saboda daga farko idan mutum ya fata shi tana haske da kyau kafin illolin su zo so wasu in suka ga yan uwansu sun yi abokanansu sun yi su ma sai su fara ba su san illar shi ba har sai daga baya ya zame masa illa tukuna yana kawo illa ma saboda in an yi amfani da mayukan da yawa wasu suna shiga cikin jikin mutum su mm. kawo mishi wasu suna haddasa kiba wasu suna mm. taba kibi su janyo matsala a kibi koda mm, janyo matsala akwai abin da ake cewa adrenal gland shi kuma menene wannan shi wani sinadari ne da yake janyo akwai adrenal sinadari ne da yake ba da hormones da yawa to idan ya shiga cikin jikin mutum shi ne sa akwai abin da ake cewa Cushing syndrome za ka ga mutum ya yi kiba mm. mara ma'ana ya rasa kuzari mm. fuskarsa ta zama kamar uh, mumfet ake cewa. Eh, za ta yi bulbul ne. ke duk waɗannan suna ni wannan illolin. Mm. Na ce fuska za ta kumbura ne ko za ta yi bulbul ne ko za ta yi dabbar dabari. Fuska za ta yi to girma za ta yi kumburi za ta yi ta mulmule. Eh. da yi kamar bol. An yi baya ba. Sannan hmm. mutum ya zama na ƙasusuwan da ba su da ƙwari. Eh. Nan da nan ko faɗuwa ya kaɗan ne zai iya samun kariya. A cikin na shafe-shafen ma hmm. akwai waɗanda ba su da illa sosai. Hmm. Amma suna da tsada kuma ba kowa ne san da su ba. Saboda haka idan mutum yana so sai dai ya je ya samu ƙwararren likitan fata wanda zai ba shi shawara game da irin waɗanda ya kamata ya amfani da su wanda ba za su zame mashi illa a a jikin shi ba. Wanda kila ya dace da fatarsa kenan? Wanda shi ne ya dace da fatarsa. Kenan dai yanda mutane suke yi da ka kawai da ka je ka shiga kasuwa shago kai ka siyo duk man da ya burge ka da sunansa ya burge ka ko ka ga kawakka na shafa ko abokin ka sai kawai ka kama shi ne illar babba ma kenan. Shi ne babban illa hmm. saboda suna nan an shigo da su da yawa suna da arha hmm. kowa zai iya sayan su ya shafa. Hmm. To amma kuma illolin suna da yawa. Akwai wa'inda kuma kila ba cikin wa'incan rukunin ba ne yadda za a yi fatar mace ko namiji yana son fata shi ta daidai ta yi kyau daidai da yadda yake son ya ganta a bisa kalarta akwai yadda ake yi ne a ƙasa-ƙasa? Kwarai da gaske. fatar da Allah ya ba mutum ita ce ta fi daidai da shi kamar mutum in yana yawan shan ruwa shi shan ruwa da yawa eh. yana sa fata ta danshi ta yi sheƙi ta kyau saboda idan mutum bai sha ruwa sosai ba hmm. zai iya zama abin da muke sa dehydrated hmm. to wannan zai iya sa fatar shi ta yaushi ta yankwani saboda ta kyafe ba ruwa a jiki kwarai da gaske sannan da shan fruit da green vegetables. Eh, kayan marmari da kayan marmari da eh, kuma korayen ganyaye fresh kayan lambu hmm. yana sa fatar mutum ta yi kyau sannan motsa jiki eh atisayi motsa hmm. atisayi shi hmm. ma yana sa mutum sa ta yi kyau sannan mutum ya guji shiga rana babu dalili. Eh. Yawan shiga rana in dai ba ya zama dole ba, in kuma ya zama dole mutum ya kare kansa ya sa eh, tufafin da za su rufe mashi jikin shi, hmm. sannan kuma akwai wannan shi da muka magana a baya da ake cewa sunscreen. Hmm. Mutane suna iya amfani da shi har dai wanda suke da fata mai haske dama. Hmm. To yana kare fata daga illar hasken rana. isasshen bacci da hutu shi ma yana sa mutum ya samu fata mai lafiya mai sheƙi. Mm, bacci dai wannan mutum ya bacci isasshe. Bacci mutum ya samu isasshen bacci yanzu za ka ga hadde yaranmu za ka ga sun raba dare mm. suna hira mm. ba su samu isasshen bacci ba. To shi ma wannan yana da illa ga mutum kadda fata jikinsa ma. Eh. Za ta nuna. Eh. To. haka to kenan dai ashe ma abubuwan ga a kusa da mu ba mu sani ba kwarai da gaske to likita daga karshe misali kina da wani kira da zaki wa matasa akan wannan al'amari me ya kamata su yi la'akari da shi babba in suna son su yi bilicin ko suka fara bilicin su yi la'akari da shi kila su iya bari me za su yi la'akari da shi To ni dai eh, abin da zan cewa 'yan mu da samari shine mm. kowa ya gode irin halittar da Allah ya mishi. Mm. Wasu suna tun suna neman wannan sinadarin mm. da Allah ya ba mu da man roƙe shi ba, ya ba mu kariya. Turawa suna can su suna neman wannan sinadarin. Ware kuwa. Mu kuma muna nan Allah ya ba mu. Muna ta kashe abin. muna jawo wa kanmu illoli da cututtuka iri-iri daban-daban mm. wanda a da ba mu da su kuma idan har ya zama dole mutum ya je ya ga ƙwararren likitan fata wanda zai ba shi shawara mm. akan abin da ya kamata yi ba tare da ya samu illoli da yawa ba. Mm, ba yi da ka ba. Eh, ba yi da ka ba. Likita mun gode kwarai da kika samu lokaci kika tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe saboda karuwar matasa. Mun gode sosai sai wani lokaci insha Allah za mu ci gaba da tuntuɓa ki akai-akai. Ni ma na gode kwarai. Hmm, mun gode kan hmm. eh, safinatu kin ga muna cikin shirinmu kawai he hmm. faran mata ta shigo <laughs> saboda haka usman ka sani ko ne ma a wallahi da gani wallahi da gani ba shi bane su suke kalla a a to ku kuke ja ma makakken mata a shi ko dai kai kai mata waya kace ta hauda ka da eh. bilicin din ne <laughs> a ita fara ce ta amma kin san a tattauna da kika makon da ya wuce akwai wadda fara ce sosai ta ce wai matan suna kwaikwayon su ne kwaikwayon ku dama ake daula To ni dai ba a jin mutuwan sarki baki na kowa da ra'ayinta. ta. To ba gaya musu wata kalma daya. <laughs> Masu yin bulicin gaya musu kalma daya da za ta nasiha gare su misali. To, mm. bleaching da yana da illa sosai saboda yana kawo eh. skin cancer ko shi ne ake ce ma dajin eh, eh, na fata so mata mu mm. kiyaye yadda Allah ya halicce ki ana mm. son ma bakan mace ai. Mm-hmm. to dan turawa ma yanzu ai suna ma su ma eh. suna canja launin eh, su zuwa dan baki baki yau wasu dan yi tani yau wasu dan yi da su dan yi tani haka su dan eh. canja kamanni da waye to mun gode daula <laughs> to yanzu kan duka duka dole anan zamu dakata a madadin safinatu dangi har ma da ita daula da ta shigo <laughs> yawa sai daniel brown da ba da umarnin shirin da injiniya mu na mr rob mclean news mana ahmad kabara washington dc ke cewa a kasance gobe da mu a cikin shirin a da muke magana akan al'adu nishadi da kuma al'amuran da suka shafi duk irin wannan abubuwa mun gode sosai Yau suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma matasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallon.